Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 24 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. A jiya Alhamis shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa ya soke babban taron jam'iyyar Republican da za a ba shi tikitin takara da aka shirya gudanarwa a jihar Florida a wata mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce dangantakar Amurka tare da China ta kusan shekaru hamsin ba ta aiki saboda haka ana buƙatar bin wata hanya daban da matakai masu tsauri. Adadin waɗanda suka kamu da COVID-19 a Amurka ya haura miliyan hudu yayin da dubun dubatan ma'aikata amurkawa da annobar ta shafa suka nemi tallafin marasa aikin yi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan sanarwar allah wadai da gwamnatin amurka ta yi a kan kisan wasu jami'an agaji da 'yan kungiyar boko haram suka yi a arewa maso gabashin najeriya kwararru a fannin diflomasiyya sun yi tsokaci duk wanda ya tsoron Allah sannan yake wannan abun to baya tsoron Allah don haka ba Amerika ba ko ina ne duniya ya kamata su yi magana da TV a kan irin wani abubuwan da suke faruwa a yi condemning din shi. Ambasada Suleiman Dahira kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma muna nan tafa da rahoton kaddamar da wani littafi da jam'iyyun hamayya a Nijar suka yi da suka ce yana kunshe da kurakuran tsare-tsaren zaɓukan da ake sa ran gudanarwa a ƙasar. Tun daga ɗaukar sunayen mutane a ba su takardar shaidar su 'yan ƙasa ne har yanzu. zuwa rajista akwai kurakurai da dama an yi rajista cikin dare an yi rajista daga ɓoye an yi lodin mutane ana ɗauka da rukar a kai su wata rajista don a yi rajista bayan haka kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a yau ma muna nan tafa da shirin da ɗan gari za kuma mu kawo muku nasihar juma'a amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran juna mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa ya soke babban taron jam'iyyar Republican da za a bashi tikitin takara da aka shirya gudanarwa a jihar Florida a wata mai zuwa sakamakon karuwar masu kamuwa da coronavirus. Duk da haka za a gudanar da ayyukan babban taron a jihar North Carolina. Trump ya faɗa a Jacksonville cewa yin babban taron bai dace a wannan lokaci ba. Shugaba Trump ya maida wani bangare na taron GOP zuwa Florida a watan da ya gabata, bayan da suka samu sabani da shugabannin jam'iyyar Democrat a jihar North Carolina kan gudanar da taro a rufaffen ɗakin taro da magoya bayansa da ba su da takunkumin rufe fuska. Amma sannan a hankali aka rika rage ayyukan da za a gudana a taron, yayin da waɗanda suka kamu da cutar ya karu sosai a Florida da kuma mafi yawan jihohin ƙasar a watan da ya gabata. wasu wakilan jam'iyyar republican kalilan za su hallara a garin charlotte na jihar north carolina don su zaɓi trump a hukumance a ranar 24 ga watan agusta trump ya ce zai yi jawabin amincewa a wani tsari na daban sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce dangantakar amurka tare da china ta kusan shekaru hamsin ba ta aiki saboda haka ana buƙatar bin wata hanya daban da matakai masu tsauri pompeo ya yi magana ne a gidauniyar nixon a yorba linda da ke jihar california da aka ba sunan shugaban kasa Richard Nixon wanda ya kai wata ziyara mai cike da tarihi zuwa Beijing a 1972 kuma ya gana da shugaba Mao Zedong da Premier Juan Elaine da ya taimaka wajen dawo da China cikin kasashe da ke hudda da Amurka. Pompeo ya ce China ta yi amfani da tsarin Amurka na rungumar kowa ta wajen turo abin da ya kira masu yada farfaganda a manyan makarantun Amurka da cibiyoyin bincike da kuma cibiyoyin ganawa da manema labarai. ya kuma yi kira ga sauran kasashe da su zama masu kwazo da himma wajen kawo canji a cana yana cewa beijing tana barazana ga mutane da ci gaban waɗannan kasashe mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafi ya kai gaisuwar ta'aziyya ga iyalan ma'aikatan agaji da 'yan boko haram suka yi garkuwa da su a hanyar mangune daga baya kuma suka kashe su da yake jawabi ga taron jama'ar da suka je gaisuwa mataimakin gwamnan ya shawarci al'umma su gudanar da bincike su kuma tabbatar da lafiyar wuraren da suke so su tafi kafin su kama hanya. Rahoton Haruna Dauda biyu daga Maiduguri. Wannan abu ne na bakin ciki musamman in ka duba ga ma'aikatanmu wanda suke nan suke aikin agaji amma dai kawai za mu roki Allah, Allah ya dada kare mu kuma insha Allah a mu na gwamnati ba za mu daina kokarin mu ga an kawo karshen wannan irin mayagun abubuwan da ke faruwa. ka san aikin agaji kamar san aikin lada ne domin Ah, aiki ne da muke yi dama mun sani akan cewa ah, ah, turawa suka ce akan cewa you giving your best to see that an samu kwanciyar hankali duk wayannan abubuwan da mutanen da suke yi gaba daya mun sani akan cewa suna yin shi no mata ko da ana biyan su albashi ne an san akan cewa su ma gaskiya suna kokartawa to zan kira ga yan uwa wanda suke waje su dai hankalta da irin wuraren da za su je su dinga kula da abubuwan da za su yi da kuma duk lokacin da za su fita su tabbatar. tabbatar akan cewa sun samu labari inda za su je akwai kwanciyar hankali ko zaman lafiya kafin nan su je. Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz. Kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. biyo bayan kisan wasu jami'an agaji da mayakan boko haram suka yi a arewa masu gabashin najeriya gwamnatin amurka ta bayyana bakin cikinta tare da jajantawa iyalan jami'an da lamarin ya shafa abinda kuma ya sa ƙwararru a fannin diflomasiyya ke tsokaci a kai wakilin murya amurka hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton amurka ta ce ta kaɗu matuƙa bisa yadda 'yan ta'adda suka kashe ma'aikatan agajin nan guda biyar a shiyar arewa maso gabashin najeriya sanarwar da ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja ya aiko mana na nuna cewar kashe ma'aikatan agajin guda biyar na zuwa ne a daidai lokacin da yanayin rayuwar 'yan najeriya ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa ma'aikatan jin kan inji amurka sun sadaukar da rayuwarsu ne don tallafawa rayuwar wasu daga bisani amurka ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan waɗannan ma'aikata. Tuni da kwararru kan sha'anin diflomasiyya irin su ambasada Suleiman Dahiru na tsokaci kan yadda kisan ke kara jin hankalin manyan kasashen duniya irin su Amurkan. Amerika da suka yi magana a kai suka suka yi condemning abun ba su kaɗai ba duk kasashen duniya za su yi condemning saboda abin nan abu ne wanda ba tausayi ba imani duk wanda yake tsoron Allah ba zai je kashe mutane waɗanda su sun je wasu kai taimako ga waɗanda suke cikin wahala duk wanda ya ce yana tsoron Allah sannan yake wannan abun to ba tsoron Allah don haka ba Amerika ba ko ina ne duniya ya kamata su yi magana da izi a kan irin wani abubuwan da suke faruwa a yi kondemin ɗin shi ba su kyauta wa mutane ba tun da mutane na ba yaƙi suke yi ba suna taimakawa wa wa'inda suka shiga cikin halin ka yi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Adadin waɗanda suka kamu da COVID-19 a Amurka ya haura miliyan hudu, yayin da dubun dubatan ma'aikata Amurkawa da annobar ta shafa suka nemi tallafin marasa aikin yi. 'Yan majalisa kuma suna duba yiwuwar sanar da wani tallafi. jami'ar john hopkins ta ba da rahoton sama da mutum miliyan hudu da dubu ashirin da ɗaya da suka kamu da covid-19 a amurka zuwa jiya alhamis da rana abin da ya jaddada matsayin amurka na zama jagora a duniya tare da sama da kashi ɗaya cikin hudu na mutum miliyan sha biyar da uku da aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya amurka ce ke kan gaba har wa a duniya da yawan waɗanda suka mutu tare da kusan dubu ɗari da da da tara da ya haura sosai na mutum 82,771 da saba'in suka mutu a ƙasar Brazil da ke biye da ita a mataki na biyu, yayin da ake ƙara samun masu kamuwa da coronavirus. Hakanan kuma adadin Amurkawa ma'aikata waɗanda suke neman tallafin rashin aikin yi ya yi sama. Ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoto jiya Alhamis cewa kimanin ma'aikata miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu abin ya shafa da aka rufe kamfanoninsu da kuma wasu matakan kulle suka nemi tallafin rashin aikin yi. da ya kawo ƙarshen makonni sha biyar a jere da sabbin waɗanda suka nema ya yi ƙasa. Wasu matasa 'yan Najeriya dubu tamanin sun shiga wani shiri da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ɗauki nauyi. Na ƙirƙiro wata fasaha kan COVID-19 da zai samar da mafita ga al'umma kan annobar coronavirus. Waɗanda suka samu lambobin yabo daga 'yan Najeriya masu shekara sha hudu zuwa talatin da biyar ciki har da wani mutum ɗaya wanda ya gabatar da yadda za a yi amfani da hasken rana don samar da ruwa da zai taimaka a yaƙi ƙwayar cutar. Famfan da yake amfani da hasken rana da uwa ciku ya kirkira ya yi nasara a makon farko na gasar. Ka yi tunani idan wata al'umma mai yawan mutane sama da dubu biyu suka samu ruwan sha mai kyau. Wannan zai taimaka sosai wajen tabbatar da cewa mutane na irin waɗannan al'ummomi sun iya wanke hannayensu kuma ba su yaɗa ƙwayar cutar ba. Masu sharhi sun ce nan ba da daɗewa ba China za ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancin Amurka a China mai yiwuwa a garuruwan Shenyang da Wuhan a wani mataki na ramo gayya ga hukuncin da Amurka ta yanke na rufe ofishin jakadancin China a Houston na jihar Texas zuwa yau Juma'a. Sannan akwai kiraye-kiraye a kafafen yada labarai na China da kuma jin ra'ayi a shafin Twitter na kira ga Beijing ta ɗauki mataki mai karfi na rufe ofishin jakadancin Amurka a yankin Hong Kong. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya nuna yiwuwar rufe wasu ofisoshin jakadancin China a Amurka. Masu sharhin guda biyu waɗanda suka yi magana da biyoyi sun ce idan matakin rufewar ya ci gaba dangantaka Amurka da China zai yi ƙasa sosai tare da mafi muni nan gaba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sake koma bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar jam'iyyun hamayya sun kaddamar da wani littafi mai kunshe da bayanai da suka kira kurakuran da suka gano a tattare da tsare-tsaren zaɓukan gama gari da ake sa ran gudanarwa a ƙasar a ƙarshen shekarar nan ta 2020. A yayin da shugabannin hukumar zaɓe ke yin kira ga ɓangarorin siyasa da su ba su haɗin kai don ganin komai ya gudana kamar yadda ya dace. wakilin muryar amurka sulaiman muni barma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin yamai jan hankulan jama'ar cikin gida da na waje a game da yanayin da tsare-tsaren zaben nijar ke gudana shine makasudin rubuta wannan littafi da ake kira liver blanc wanda ta wani bangare ke matsayin wata hanyar wayar da kan magoya bayan jam'iyyun hamayya kamar yadda kakakin su mamman sani adamu ya yi min karin bayani ya aka gudanar da eh, rajistan mutane tun daga daukar sunayen mutane ba su takardar shaidar su 'yan kasa ne har ya zuwa rajista akwai kurakurai da dama an yi rajista cikin dare an yi rajista daga ɓoye an yi lodin mutane ana ɗauka da kudin sha a kai su wata sha don a yi rajista duka wannan mun tantance kuma mun ba da bayani dalla-dalla yadda abubuwan suka gudana wato sun saba ma tsarin mulki na ƙasa kuma sun saba ma dokoki na ecowas na majalisar ɗinkin duniya aiwatar da sauye-sauyen da suka shafi hukumar zaɓe da kundin rajistar zaɓe na daga cikin batutuwan da 'yan adawa ke ci gaba da matsin lamba a kansu a wani lokacin da ranakun zaɓe yake kuratarwa a cewar wani kusa a jam'iyyar model lumana lawali salisu leshe mahimmancin waɗannan bukatu ya kai matsayin da za a tsaya a gyara tafiya. Zaben na 'yan Nijar ne babu lokacin da ya kore sai dai in akwai mugunyan manuwa abubuwan da muka zano dan kasa ya tabbatar da abubuwa ne wanda ke da inganci kuma wanda ke iya abuwa kenan kuma ya kamata a dawo bisa gyaran da ake yi a samu a gyara yanda kowane dan kasa zai tabbatar da cewa da ya samu hakan ga su ne samu. Sautari jam'iyyu masu mulki ke gorawa 'yan hamayya da gazawa saboda yadda ba sa iya yin wani hoɓɓasa a fagen fama dalili kenan a wannan karan suka suka kuduri niyar zuwa wajen jama'a. Za mu je daki-daki cikin unguwanni na yanyame kuma da garuruwa na abuna. Ba sun ce ba mu iya ba? to za mu nuna su muna iya. Da alama wannan yunkuri na 'yan hamayya ya fara tasiri a kawunan magoya bayan su. Ramatu Alele na daga cikin mayakan jam'iyyar MPN kishin ƙasa. babu kwanciyar hankali babu ilimi babu lahiya an kashe mazanmu an kashe yayinmu kuma kun san in ƙasa ta shiga wahala mace ta yi kowa wahala kenan insha Allah ko da yaushe mu sun ka kira mu muna tsaye za mu amsa musu sai mun ga abin da ya tura mu buzu naɗi insha Allah. Yanzu haka ana iya cewa an shayo gangara a tsare-tsaren zaben gama garin da za a fara gudanarwa daga watan Disamba mai zuwa yayin da bayanai yake nuna hukumomin Nijar sun fara yunkurin baiwa kungiyar OEF aikin tace kundin rajistar zaben kasar a matsayin wani matakin share fagen soma buga katotin zaɓe. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mata tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su. To jama'a barka mu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, shaharar su da kuma irin buwayar da suka yi. Abin da ya haifar da buwayar da kuma watakila irin ƙalubalen da suke fuskanta ko ko burinsu a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. madalla. Shirin da ɗan gari dai a yau ya leka ne garin Tofa da ke yankin karamar hukumar Minjibir da ke arewacin birnin Kanan Dabu, inda wakilinmu Husaini Kabir Minjibir ya zanta mana da mai unguwa a garin na Tofa, amma fata Minjibir, wani dattijo mai shekarun haihuwa kimanin saba'in, wanda aka fara da tambayar koyaya sunansa? Mai unguwa Abdulkarim Musa. Yanzu kamar shekaru a duniya. gaskiya yanzu ni dai zan yi saba'in in ban fi bakwa lalle na cika saba'in a zahiri kwarai kwarai kuwa to malam ne unguwa abdulkarim musa ya suna wannan gari da muke ciki tofa tofa min jibir tofa min jibir mm. masha allahu misali za mu so mu ji dan takaitaccen tarihin wannan ƙauye naku na garin tofa garin tofa mm. da a kawari muke sai aka dawo da mu muka sai wannan gari gona ce muka saye ta asali gonan nan tofa ce a cikinta da gaske shi nan da aka saye shi aka yi garin nan sai mutane suka rika sa suka sa garin ma tofa mece ce tofa tofa ciyawa ce wacce take mai tsini tana ana shuci da ita ana kan daki da ita sai muka sassare ta da haka ta ma bata babu ita yanzu shi ne asalin tofar shi yasa aka sa garin tofa shi yasa aka sa garin tofa to kamar shekarun wannan gari misali za mu ce nawa da kafuwa da tasowa ko karuwan zuwa yanzu zai kai wajen hamsin da biyar da dawowar ku daga da mu daga kawari zuwa nan tofa ba mm. zai shekara hamsin da biyar to kamar za a ce su waye suka kafa wannan gari tofa eh to kaga liman shi ne umar abaisin muka sai wannan guri mm. dawowar mu nan eh ma'ana wai wace kabila ce mu agalawa ne amma katsinawa ne asalin wasu duk daga bangaren katsina wajen ƙasa dora din nan yanzu a cikin wannan ƙauyen naku ko kaɗai ne zir kabilun agalawan ko ko akwai wasu kabilu babu wasu mu kaɗai ne to ne me wannan ƙauye ya shahara a kansa kenan zamu ce wajen bangaren ya yi fice akan ko sana'a eh. ko kuma wani al'amari wato mu anan galibi aikin gona aikin noma na rafi na lambu haka zuwa aikin gona mm. shine ne abinda kowa yake dan iya yi mm. sai kuma dan da suke dan shiga su dan aikin gwamnati haka su ne dan bambancin wasu abubuwan. To kowane ƙauye yana tinkaho ya alfahari da wani abu guda misali idan bangaren tauri ne ko bangaren makera ko bangaren wanzamai wannan mm. ƙauyen shi da me yake alfahari zai ce ya bambanta da sauran ƙauyuka. Eh to mu gaskiya tun asali aikin nan na rafi shine ne da mutane suka fi yi daga rafin nan dai sai aikin nan na gona sai kuma kiwo to kuna da ruwa ne shi yasa kuka fi karkata wajen bangaren eh to akwai ruwa a rafi eh. rafi to yanzu ne ma Allah ya rafin ya ya dau ruwan ya dauki a rafin to akwai wani take da ake yi wa wannan gari na ko kirari sai dai a ce to <laughs> sai dai a ce to fa eh a'a kamar yanzu a ce mun jibir ana cewa ta yarima kowa sarki eh. ita kawarin ko tofa ba ku da wani kirari da za a yi da an faɗe shi an sauko sai dai a ce kawari mun jibir kawai mm. daman kawari mun jibir din nan ya kafa sani ko ina ma an ce dai kawari za a ce ta mun jibir tunda tofa ake cewa to al'ada wa sauran ƙauyuka za a ga suna da ma wata waka da suke ake yi da an ji an ce za a ce wannan waka mutanen ƙauyen can ce wannan gari na tofa ko kawari ba shi da wata waka gaskiya sai dai bangaren yan siyasa haka da suke da da shuhura a cikin lamarin siyasa wasu suna harkar siyasa amma ba wani wake-wake da ake gaskiya sai dai harka addini haka mm. ana dan masu dan karatun alkur'ani ne tafiya makarantu ne haka dai na zuwa kano zuwa kauyuka tafiya makaranta sai dai wannan kawai. kamar na ga wannan ƙauyen yanzu ba fa dukkaninsa kamar ya koma ginin bulo. Da har a daɗin dama ginin bulo ne? A ɗakuna ne na kafin kara wanda za a yaɓe shi. A yi yaɓe a yi jefe a yi masa ɗan kan ciyawa duk shi maka shi taso maka daga shi maka zo nan yanzu in kwatanta waccan rayuwa ta da tun da kai ma dai ka ɗebo shekaru kuma ka ga wancan din da wannan lokacin da ake ciki wanne za mu ce ya fi daɗi na yanzu ya fi daɗi gaskiya ya fi na da daɗi <laughs> ya fi na da daɗi abin da ya sa ne maka bayani a da ba yadda za a shekara uku sai an yi wata yunwa wacce za ta tayar da hankalin jama'a dan mu kama mun dan riski irin wannan walla ba za a shekara uku ba sai an yunwa wadda za ta damu mutane kowanne kuma hatsin ba inda ake kawo hatsi sai dai a tura wani gari haka in an kawo hatsi kawon buhu daya sai gari kamar biyar su je su auno a garin a kowa ne wani ya samu rabin kwano wani ya samu kwano daya da haka za a cafar da abin nan ba irin yanzu ba yanzu da abinci ko ina sai dai in baka da kuɗi abinci ya samu a yanzu akwai abinci kowane irin abinci kake so ya kawo abinci gidanka ya ishe ka sai dai baka da kuɗi. To yanzu ba wata al'ada da zaka iya gaya mana wacce ita ce dai aka fi sanin wannan ƙauye da ita. Gaskiya mu nan banda kamar maulidin nan da ya zo da ake ta yansa shine ya fi ƙarfi a gun jama'a ta musulmi duk maulidin nan shine abin da mutane suka rara'a da shi to da yawa ƙauyuka irin waɗannan za a ce suna fuskantar wani kalubale da yake damun su wanda kuma suna da buƙatar a ce gwamnati ta shigo ta taimaka musu akan wannan al'amari wannan ƙauye naku na tofa wani irin kalubale kuke fama da shi ne kuke ganin barazana ne ga zaman da kuke a wannan guri eh to gaskiya sai dai bayanin wato harkar ruwa da yake nema ya dan damu mutane kaga ruwa ko ta ina zai iya shigowa garin nan ya dame mu ruwa na dam ko ah, ruwa ruwa haka wanda yake na damuna eh. kamar da damuna wato sahara haka yana dan ba kwalbatoci kwata kwata shine abin da ya fi damu haka tarihin garin tofa kenan da ke yankin karamar hukumar munjibir a jihar kano da ke najeriya wanda kuka ji daga bakin mai unguwa dattijo abdulkarim musa amma dai kamar yadda aka ji dattijo malam abdulkarim musa ya kuka. dangane da wata zaizayar kasa da ke damun garin a dalilin rashin magudanar ruwa har ma garin ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwan sama a lokutan damuna wannan batu ne ya sanya wannan shiri na da ɗan gari tuntubar shugaban karamar hukumar ta minjibar inda wancan gari na tofa yake wato honorable nasiru garba kunya shin ko karamar hukumar tasa ta san wannan koke na al'ummar garin na tofa sai nan take ya shaida cewar hakika gaskiya ne akwai wannan matsalar a wani lokaci ma waɗansu suna so su gyara hanyar waɗansu kuma suna ganin idan an gyara hanyar zai iya zame musu matsala saboda haka suka zo za su rigima ni ga baki na je na tattara na tattara su na na karɓe su a hannun hukuma mm. saboda mai kada su zo su rigima sannan muka daidaita su suka je suka yi aikin gayya don su ci gaba da moriyar wannan hanyar mun san da ita kuma insha Allah muna nan muna miƙa kokenmu ga mai girma gwamna kuma dama mun san mai girma gwamna abu ne da yake ta yi ta yadda zai yi ya gyara matsalolin da suke mu da mu musamman ma a irin tsari da program da ake na karkara salamu alaikum wannan hanyar ta haɗa da babbo ta hanya da ta tafi daga minjibir zuwa tsakuwa ita ce hanyar da take ci mana tuwo a kwarya kuma ita ce a zaizayar ruwan in ya tafi shi kuma ya hada daga hanyar da take munjibur zuwa ladin dan dake zuwa sarbi duk wannan hanyoyin ruwaran da suke tahowa duk su suke bi ake samun wannan matsaloli na zaizayar ƙasa kuma insha Allahu da haɗin gwiwar mu da na mai girma gwamna da akwai wani tsari ma yanzu da muke neman ecological fund da muka sa waɗannan matsaloli akan hanya muke roƙon federal government zo ce mana wannan aikin Allah ya honorable nasiru garba kunya kenan shugaban karamar hukumar minjibir da ke arewacin birnin kano To masu sauraron mu abin dai da ya samu kenan a cikin shi wannan shiri na daɗan gari a wannan mako. da haka yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC. da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. Madalla gidan rediyon jihar Kano mun gode da wannan shirin. Yanzu kuma ga nasihar Juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنانا أبو بكر صالح زاريا limamin juma'a na masallacin ɗan kande da ke nan ƙaramar hukumar igabi a jihar kaduna nigeria to nasihar da za mu gabatar a wannan rana mai albarka ta juma'a ita dai wannan rana rana ce wacce take da falala da daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta Allah ya annaba Adamu a cikin ta Allah ya shiga da annaba Adamu gidan aljanna a ranar juma'a ne Allah ya fitar da annaba Adamu daga gidan aljanna Allah ya fitar da sura a cikin alkur'ani ya sa mata suna suratul juma'a Allah ya ije lokacin da duk bawan da ya muwafaka da wannan lokaci duk abin da ya roƙa Allah maɗaukacin sarki zai karɓa masa rana ce da ake yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama rana ce da duk wanda ya je sallar juma'a a sa'a ta farko za a bashi lada kamar wanda ya soke raƙumi ya raba naman safi sabilillah wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar girman saniya wanda ya zo a sa'a ta uku kamar girman rago wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar girman kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar girman kwan kaza wanda ya zo a sa'a ta shida zai tsira da ladar jam'i rana ce da annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya rasa juma'a da gangan haka kawai bai ga damar ya sallar juma'a ba za a kasa imaninsa kashi uku za a zubar da kashi daya in ya kara a zubar da kashi daya in ya kara a zubar da kashi daya rana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya rasa sallar juma'a ya rasa alkhairi mai yawa kamar wanda ya rasa gidansa da matansa da 'ya'yansa rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta suratul kafi daga farkonta zuwa zuwa karshe wanda ya karanta suratul kafi daga farkon ta zuwa karshe Allah zai haskaka masa tun daga yau juma'a har wata juma'a mai zuwa da ribar kwana uku rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da Musa fararen kaya ko kuma kayan da mutum ya kuso rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da mu yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala gaida marasa lafiya duba du'afa'u sadar da zumunta da sauran alkhairan da wannan rana ta kunso wanda la tu'addu wa la tuhsa To yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya. A jiya Alhamis shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa ya soke babban taron jam'iyyar Republican da za a bashi tikitin takara da aka shirya gudanarwa a jihar Florida a wata mai zuwa sakamakon karuwar masu kamuwa da coronavirus. Duk da haka za a gudanar da ayyukan babban taron a jihar North Carolina. Trump ya faɗa a Jacksonville cewa yin babban taron bai dace a wannan lokaci ba. Shugaba Trump ya da wani bangare na taron GOP zuwa Florida a watan da ya gabata. bayan da suka samu sabani da shugabannin jam'iyyar democrat a jihar north carolina sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce dangantakar amurka tare da china ta kusan shekaru hamsin ba ta aiki saboda haka ana buƙatar bin wata hanya daban da matakai masu tsauri pompeo ya yi magana ne a gidauniyar nixon a yorba linda da ke jihar california da aka ba sunan shugaban ƙasa richard nixon wanda ya kai wata ziyara mai cike da tarihi zuwa beijing a 1972 kuma ya gana da shugaba Moise da Premier Joan Elaine da ya taimaka wajen dawo da China cikin kasashe da ke hudda da Amurka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baban Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodine da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alheri huta